ba tun yau ba ake ku kuce game da batun kirkirar 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna to amma hakafa ba ta soma cimma ruwa ba sai ko a wannan karo da gwamnatin shugaba buhari ta kuduri aniyar kaddamar da shirin na 'yan sintirin yanki da ke kama da 'yan sandan yanki kamar da yadda a wasu ƙasashe daukan wannan mataki a yanzu wasu na ganin bai rasa nasaba da taɓarɓarewar lamuran tsaro a najeriya kawai yanzu kuma tuni ha wasu gwamnoni ma suka yi amanna cewa za su taimaka kitak dariya disan isiyaku gwamnan jihar taraba a wajen wani taron hakokin tsaro da sarakunan jihar ya ce su fa a shirye suke masu tabbatar da ɗorewar wannan shirin. a 2016 bai yiwu ba amma yanzu mun sami shi ne marshal marshal daidai ne da abin da ake cewa community police ya kamata su wanda na tura a field tare da police commissioner ya kamata yanzu sun gama the recruitment. So, su community policing, police zai training su. my marshals namu dama cancan mun gama suna makan albashinmu. Su za mu tayar da su. In mun samu waɗannan mutane biyun nan za su taimaka mana a wuraren da muna da matsala kafin ma polisi su. To sai dai kuma wannan sauran amincewar da gwamnati suka yi tuni ya saka shakku a zukata wasu. Ambasada Hassan Jikardo da ke ma zama jakadan Najeriya a yankin Caribbean ya ce akwai abin lura musamman ma ga wasu gwamnonin Najeriya. Kullum abin da nake faɗa shine abin da zai kawo wanzuwar zaman lahiya a ƙasa shine tabbatar da adalci. Kuma wane ne ya kamata ya tabbatar da wannan adalci wanda aka danka mai haƙƙin al'umma a kansa. A jiha shine gabna. Shi ma wannan tsohon jami'in tsaron SP Yakubu Sule ya ce akwai wani hanzarin da ba gudu ba mudin aka ce jihohi ne za su kula da rigamar shirin na 'yan sandan yankuna. abu ne wanda idan aka yi tsam da rai sai a yi nazari a kai wai shin 'yan sandan jihohin nan kan da ake so a yi kirɗetin suwa za su biya su albashi nan kuma idan aka ce gwamnati ta za ta biya albashi to menene zai hana gwamnan ta yi rikrutin mutane ta sa su aiki amma ce yan sandan jihohi hanya wannan abun zai haifi da mai ido. to sai dai kudin tabbatar da kaddamar da shirin rundunar yan sandan najeriya ta ma kafa kwamitoci biyo bayan sahalewar da shugaba buhari ya yi. to wai ko shin ma me ake nufi da waɗannan yan sandan yankin wato community policing dsp suleiman ya kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya min ƙarin haske dangane da wannan shiri abinda dai ake nufi da community policing shine a janyo al'umma cikin harkokin a inganta tsaro daga karkara har zuwa birane sa'annan kuma sanin kowa ne a kwanakin baya da harkokin tsaro ya ɗan taɓarɓarewa sai a mutane suka yi ta kira ga abba a gwamnonin jihohi ko kuma jihohi a gashin kansu na mallakan 'yan sandan jihohi kakakin na 'yan sandan jihar adama kenan dsp suleiman ya kuma koma da menene fatan talaka shine allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.